يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يا ونا النبي idan kai ko kuma wani daga cikin al'ummar ka ya nufin sakin matarsa to ya sake ta tana cikin farkon iddarta shi ne sakin ya zama tana cikin tsarkin da bai sadu da ita a cikinsa ba ku kare kirgen idda don ku samu damar dawo da matanku kafin karewar iddar in kun yi nufin dawo da su ku ji tsoron Ubangijinku ta hanyar aikata umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, kada ku fitar da matan da kuka saki daga gidajensu waɗanda suke zaune a cikinsu, su ma kada su fita da kansu, har sai iddarsu ta ƙare, sai dai in sun aikata wata alfasha bayyananniya kamar zina. Waɗannan hukunce-hukunce su ne dokokin Allah waɗanda ya iyakancewa bayansa, duk wanda ya ƙetare iyakokin Allah to ya zalunci kansa. saboda ya tunkuɗa ta ga hallaka ta hanyar saɓawa ubangijinsa kai kai wanda ya saki baka sani ba watakila Allah ya farar da wani lamarin bayan sakin lamarin da baka zato kuma ka janye sakin